tun bayan da aka ayyana janar muhammadu buhari a matsayin shugaban kasa mai jiran gado ne dai yan najeriya da dama musamman magoya bayan jam'iyyar apc suka fantsama tare da fara bikin samun nasarar jagoran nasu a wannan zaɓe mai cike da sarkarkiya shi kanshi matakin da shugaban kasa mai barin gado dr gullok ebele jonathan ya ɗauka na mika fatan alheri tare da amincewa da sakamakon zaɓen ya kafa tarihi a siyasar ta najeriya a inda kuma al'umman yankin kudu maso yammacin najeriya da suka zama tamkar raba gardama kuma masu mukamin mataimakin shugaban kasa a wannan tafiya su ma ba a bar su a baya ba wajen bayyana farin cikin su da wannan nasara domin kuwa tun ajiyar ne aka fara wasannin ababen hawa a biranen Legas da kewaye domin nuna farin cikin su da wannan nasara kamar haka. alhaji muhammad bello wani shugaban al'umma ne a birnin Legas, wanda ya yaba da yadda aka gudanar da wannan zaɓe abin da ba a yi tsammani ya faru ba ne ne ya faru saboda ba mu yi tsammanin cewa shi shugaban kasa mai ci yanzu zai yi mubari a dangane da sakamakon kasa ba da yanzu ba yanayi ya kasance a nan inda kake na murna daga bangaren mutane mutane mu abin da ma ya bamu mamaki har makwabtan nan namu da muke zaune da su yan kitare yan bidin nan ko irin jarkokin nan yan suna bugu suna kina suna rawa suna cashewa suna murna suna taya mu murna da da da Qur'ani ya samu wannan kasa tamu da zai gyara mana ita wanda ake ganin ta lalace ta daidaice ta wata wata zai gashi su ma sun zo fasu da farfasa sun taimaka mana da murna ana fama wasu suna fama da babura wasu motoci sai kuma sai suka ɗauko jarkoki suna suna suna suna murna suna kira suna wa Buhari kirari. Shi ma a bangaren sa Alhaji Musa Shaberi mazaunin hausa layin kurudu ya bayyana ra'ayinsa kamar haka cewa wai wani abu ya wani abin farin ciki da a gare mu sai shi mu shi ma gabanni na wannan jam'iyya da muka sha wahala to koya sauran 'yan siyasa ke jin wannan nasara ga dai alhaji inuwa yahaya na jam'iyyar apc wannan nasara daga allah take domin yanayi da jama'a da goyon bayan da suka bayar da kuma juriyar da suka yi aka taho da wannan tafiya aka kawo ta ga wannan matsayi ya gwada cewa muna tafe da nasara kuma in Allah da nasara mu za ta tabbata daga sama har ƙasa kamar yadda muke hankoro saboda haka muna godiya ga jama'a ko muna fata jama'a za su cije su jajirce domin mu kai ga nasarori a dukkan matakan wannan zaɓe da yake tafe da wanda ya gabata din gabaki da yanzu dai za a ce kallo ya koma sama inda bayan murna tare da shagulgula za a mai da hankali a zaben da za a gudanar a ranar sha ɗaya ga watan gobe na 'yan takarar mukaman gwamnoni da 'yan majalisun jihohi babin ya jibrin murya amurka daga lagos a nigeria